Allah ya bar zumunci Allah kuma ya bar mu tare a alfarman fiyayyen halitta Allah kuma ya mana jagora a duk cikin abin da muke alfarman annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda Allah ya jarabta da hauka ko kuma yake da wani wanda yake fama da hauka wanda har ta kai ga an yi magani an yi magani amma ba dace ba To don Allah a daure a jarraba wannan sirri na tumfafiya da yardan Allah da a samu waraka bi lahi ta'ala. Ga yadda ake haɗa wannan maganin kamar haka. Ana zuwa kowace rana kowane lokaci a samo ɗan tumfafiya mai kama da ƙwallon nan. wanda ga hotonsa nan mun ɗora shi za a ciro guda ɗaya idan aka ciro guda ɗaya sai a zo a buɗe cikinsa za a ga wata auduga to ba ita ba akwai wani abu a cikinsa mai kama da ciyawa ko na ce muku soson wanka shi ake cirewa a shanya idan aka cire shi aka shanya idan ya bushe sai a daka sosai shi kenan ya zama gari da ya tilis dai ya zama gari ya tilis haka nan Shi shikenan magani ya haɗu da yardan Allah insha Allah subhanahu wataala sai a ba wa marasa lafiyan yana sheƙawa a hancinsa kwana bakwai sannan a ciro itacen na tumfafiyan shi ma a daka shi ana yi masa hayaƙi da shi kwana bakwai a jere na rantsi da Allah bi izinin Allah subhanahu wa ta'ala in dai matsalar hauka ne ko tsirara yake tafiya da izinin Allah Allah zai ba shi lafiya cikin ikon Allah da yardan Allah insha Allah subhanahu wa ta'ala ku darraba wannan ku jarraba wannan sirri sirri ne mai karfin gaske bi izinin Allah ta'ala kamar yadda muka faɗa muku <clears throat> ana samo wannan ɗan tumfafiya da kuka ga mun saka shi a saman dashboard wannan mai kama da ball ɗin. Idan ka ciro shi ka fasa shi cikin shi akwai wata auduga to ba wannan audugar bane ake amfani da ita ba akwai wani abu mai kama da soson wanka. shi ake cirewa sai a shanya shi ya bushe idan ya bushe sai a daka shi tilis ya yi gari a ringa ba wa marasa lafiya ɗin yana sheƙawa a hancinsa kwana bakwai. Sai a ƙara ciro wannan itacen wannan tufafiya ɗin ita ma a daka ta a ringa masa hayaƙi da shi shi ma kwana bakwai bi izinin Allah ta'ala ciwon haka ko da yana yawo tsirara ne insha Allah subhanahu wata'ala aka jarraba wannan za a dace da yardan Allah Allah ka mana rawan cuta Allah kuma karfa mana asiri duniya lahira dukkan abin da muke tsoronsa Allah ka mana tsari da shi asbahna wa asbahna mulku lillahi rabbil alamin اللهم إني أسألك خير wa اليوم wa ونوره ونصره wa وهداه وأعوذ min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu duk wanda bai gane ba sai mana comment a gasan bidiyon mu insha Allah subhanahu wataala mu kuma za mu warware masa mu faɗa masa kuma yadda ake haɗa wannan sirri da yardan Allah. Kamar yadda na faɗa muku ana samo ganye a wannan ƙwallon tumfafiya mai kama da bol ɗin. Idan aka fasa shi za a ga wata auduga a ciki to ba wannan auduga ɗin ba akwai wani abu mai kama da soso. Shi ake cirewa sai a daka a shanya shi idan ya bushe a daka shi yayi gari tilis a ringa ba marasa lafiya ɗin yana sheƙawa a hancinsa kwana bakwai da yardan Allah. sai a ƙara ciro wannan itacen tumfafiya ɗin sai shi ma a daka shi a bashi a ringa masa turare da shi shi ba kwana bakwai a jere insha Allahu subhanahu wa ta'ala ciwon hauka ko da a ce mutum Ina yawo ne tsirara bi izinin Allah ta'ala zai rabu da wannan ciwo ɗin da yardan Allah wannan channel mai albarka da mai suna waraka tv ita ce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan ingantattun maganin gargajiya da kuma ayoyin alƙur'ani mai girma. Sannan a koda yaushe muka ba ku sirri mukan umarce ku da cewa ku ringa daurewa kuna jarrabawa ko kuma idan kun ga mai irin matsalar ku ringa jarrabawa kuna basu. Domin hakan shi ne zai sa ku gane fa'idodi da kuma ƙarfin sirrika da muke baku a wannan channel mai albarka insha Allah subhanahu wata'ala wannan sirri da muka baku sirri ne wanda an jarraba an gani ba so ɗaya ba so biyu ba sai dai mu yi godiya kuma da sa albarka Allah ka da jagora kuma Allah ka da rawan cuta a kodayaushe mukan ƙara sanar da ku cewa ku guje wa 'yan nan fara wanda za su ce ku ba su kaza ku ba su kaza ko kuma in ka nemi a baka sirri kaza a ce to ga wasu don ba kai kaza kaza a'a mu muna bayarwa ne fi sabilillah kawai burin mu kai kuma na addu'a Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Najeriya da ma duniya baki ɗaya da kuma hanyar da za ku ba da taku gudumawar shine hanyar danna mana kan subscribe da like da kuma ƙararrawar sanarwa domin da zarar mun ɗaura sababbin bidiyo mu nan gaba a shiga cikin wayar ku ta salula da kuma yin sharing ɗin bidiyoyin mu a kafafen sada zumunta irin su Facebook da ma sauransu domin amfanin al'ummar musulmai wannan magani ne da muka baku wannan magani ne sadidan ko mujarrabin wanda jama'a da dama an yi shi kuma an dace dan Allah jama'a ku daure ku jarraba ko kuma in kuna da wanda yake da wannan ciwo din ku jarraba masa bi iznillahi subhanahu wata'ala za a dace Allah ka mana jagora a kullum kuma na ƙara faɗa muku a dage da karanta falaki da nasi da su laƙari kum. domin neman tsari daga sharrin masharanta Allah ka mana jagora alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الشر المسيح الدجل اللهم فأيما مؤمن سبوته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنطق الملك بما تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Allah ka mana jagora Allah kuma ka mana rubuta Allah ka sa duk sirrika da muke barwa a wannan channel duk wanda ya jarraba Allah ka sa ya dace Allah kuma ka sa ya dace Allah karba mu hijaba